We charge our members to remain focused as we move to victory on Saturday. Kakakin PDP Olise Metu ke alwashin jam'iyyar tasu za ta bada mamaki a zaben gwamnoni ranar Asabar mai zuwa in Allah yadda', duk da rashin nasara a zaben shugaban kasa da jam'iyyar ta samu. A gefe guda matsayin 'yan PDP na nan tarayya ya rabe gida biyu inda wasu ke cewa jam'iyyar ba za ta yi rawar gani a zaben gwamnonin ba ma. Wasu ko 'yan takarar PDP na cewa su ne masu irin ɗabi'un da Buhari ke bukata. Ga misalin mataimakin kakakin kamfe ɗin Jonathan wato Isa tafi da Mafinde inda yake cewa jihar su ta Taraba Aisha Jummai Alhassan ta APC zai zaba. Duk jam'iyyar da ta ta yi primary ta fi da ɗan takara ta zaɓe shi za mu yi wanda kuma aka naɗa shi akan naɗi an tilasta mutane cewa ya zo lallai a zaɓe shi da dole to a samu dole. Yanzu ba mu gane abin da kake faɗa ba. A ka koma ka duba wani jam'iyya ne ta yi primary APC ne ta yi primary. Mu ko jam'iyyar mu na PDP naɗi muka yi. Wa zai je ya shiga siyasa ya kai daraja iri na ya koma gida ya zaɓi mai naɗi. Ai ba zai yiwu ba. Shi kuma ɗan takarar PDP na Yobe Adamu Maina Waziri ya ce ɗabi'a sa irin ta Buhari ce. Wannan shugaban ƙasa ne. Mu kuma muna da jihohi 36. Zai ƙara ƙarfi zai ƙara kyau in aka samu mutane ƙannen shi mai girma janar buhari masu aƙida irin nashi masu kuzari irin nashi masu jajircewa irin nashi suka zama shugabanni a jihohi don najeriya nan kamar tsuntsu ne tsuntsu bai iya tashi sama da fifike daya dole da fifike biyu za a yi tafiyar nan dole ne a samu mutane kuma a ƙasa wanda su ma za su kamanta bisa ƙorewansu da kuma wasu arziki da Allah ya musu don ƙasan da daidaita a samu ci gaba. A nasa ɓangaren ɗan takarar APC a Gombe Inuwa Yahaya na ganin kaucewa muradun kashin kai ne zai haska wa mutane gwadaban zaben sayyan yan takara da kaucewa yaudara. Mun san a wancan karo da aka yi zaben shugaban ƙasa an gina mana wani boko haram na ƙarya. kuma hasali ma dai eh, nasiru ai ba a taba sa jihar gombe a cikin wannan jihohi da ake da wannan kalubale na tsaro da aka doshi zaɓe a lokacin da ake wannan zaɓe ana wannan ta'adi sojoji fa na tarayyar najeriya suka je suka kewaye gidan jagoran jam'iyyar apc na jihar mu wato sanata da ta mamba dan goje mutum fiye da ɗari da tankunansu da motocinsu da kayan faɗansu bawan allah na gidansa aka je aka kewaye gidansa aka hana shi fita wai dan in ya fita zai ma jam'iyyar apc aiki to su da ya kamata su je su yaƙi boko haram me ya kai su yaƙan ɗan siyasa a gidansa ai kaga duk wannan in ka jera su ɗaya biyu uku abubuwa ne da aka yi su bisa ganganci da niyya domin a daƙile mu a kuma gina ƙarya to in gaskiya ta fito karya gudu take da yardan Allah wannan karo ƙarya su ta kare kuma da su tafi. Jihar Kaduna da Gombe ne yake da gwamnonin PDP da ke neman tazarce wato gwamna Ibrahim Hassan Dan Kwambo da ke fuskantar Muhammadu Inuwa Yahaya na APC da Muktar Ramalan Yaro da ke fuskantar Nasiru Yan Rufai na APC. Nasiru da Maili Kamilar Amurka daga Abuja, Najeriya.